faças isso todos os dias, à noite, boa música. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 27 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa fada ya barke a birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar tsakanin wasu matasa da 'yan Najeriya da ke gudun hijira. wanda ya yi sanadin rasa rai a kalla guda biyo bayan sace wasu mutane da neman kuɗin fansa. tun da nufin gana kuɗi suka haƙo na ayin tsakanin 'yan gari da hillani idan kaga abubuwa kuma ya kaya lalacewa an rasa rai guda yaro matashi sannan za a ji cewa mutane fiye da dubu ashirin da biyar suka bace a najeriya cikin shekaru goma da suka gabata a cewar kungiyar red cross da red crescent a takaice kamar kowane daren ranar litini yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda sani malumfashi ke gabatarwa inda wannan karan zai taɓo batun shari'un kotunan zaben najeriya wanda ake ta cece ce a kai muna kuma tafa da labaran wasanni su amma kafin nan ga aisha ma'azu da labaran duniya Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Mu'azu. Gwamnatin Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsayar tsawaita tsagaita buɗe wuta a Gaza na wasu yini biyu a yau Litinin inda mayakan Hamas suka sake sako wasu mutanen da suke garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta sako wasu fursunoni 'yan Filistino. Qatar ce ta jagoranci tattaunawar tsawaita jirjejeniyar wucin gadin sannan a ranar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar wuni hudu na farko tsakanin bangarorin biyu ya ƙare amurka wacce take ta kiran a yi sulhu ta ce har idan tsagaita buɗe wutan zai kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su ta ce za ta amince da yarjejeniyar dama dai isra'ila ta ce za ta dakatar da mamayarta da hare-haren sama akan hamas a zirin gaza da wuni daya sabanin ainihin yarjejeniyar farko a madadin duk mutum goma da ake garkuwa da su da hamas za ta sako sannan ita ma isra'ila za ta sako fursunoni 'yan falastinu da ke garkame a isra'ila da ake zargi da laifuka daban-daban ninkin wannan adadin hamas ta amince da tsawaita tsagaita buɗe wutar da wuni biyu bisa waɗannan sharuɗan ya hamas wacce amurka ta ayyana da ƙungiyar ta'addanci da wasu ƙungiyoyi mayakan ƙawance suna ci gaba da eh, garkuwa da mutane 175 wanda yawansu zai bata wato da bata damar mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar na makonni biyu da rabi a yau litinin a georgia za a fito da gawar Rosalind Carter mai ɗakin tsohon shugaban Amurka wacce ta riga mu gidan gaskiya a ranar 19 ga watan Nuwamban bana tana mai shekaru 96. Wannan zai bai wa Amurkawa damar yi wa matar da mijinta tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ayyana da cikamakin rayuwa ta addu'a. Carter ta rasu ne bayan da aka fara bata kulawa ta musamman a gida a Georgia tare da mijinta ɗan jam'iyyar Democrats da ya yi wa wato da ya baiwa matarsa damar a ji a lokacin shugabancinsa tsakanin 1977 zuwa 1981 sannan kuma ya tallafa ma fafutukar da take wato ya tallafa mata akan fafutukar da take yi kan al'amuran da suka shafi lafiyar kwakwalwa za a gudanar da taron addu'o'i na musamman domin ita gobe talata inda za a gayyato baki a ranar laraba kuma za a yi jana'izar kata a majami'ar wato za a yi addu'ar jana'izar kata a maranatha baptist a plains kafin a binne ta a harabar gidansu Carter da mijinta sun kasance ma'arautan da suka fi dadewa tare yayin shugabancin Amurka kasancewar sun yi aure a shekarar 1946 a sa'ad da yake shekaru 21 ita kuma tana shekaru 18. Yayin da ake fargabar yuwar wato yayin da ake fargabar rasha za ta kai wa ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana na'urar samar da wutar lantarkin ukraine ta samu matsala a yau litinin sakamakon saukar dusar kankara da ake kira snow da turanci da ta yi sanadin jefa garuruwan da suka wato garuruka da ƙauyuka sama da dubu biyu cikin duhu ministan ma'aikatar wajen ukraine ya ce a garuruwa goma sha shida a yankuna daban-daban sun rasa wutar lantarki sakamakon dusar kankarar inda lamarin ya fi muni a yankunan tsakiya da kudancin ukraine shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a yayin jawabin da ya saba yi wa 'yan kasar a duk dare a yi a jiya lahadi ya yi wa ma'aikatan da ke aiki domin ganin an maido da wutar lantarkin godiya ya kuma shaida cewa a irin wannan mawuyacin lokacin ya kamata 'yan kasar su yi wa jami'an sojin kasar da ke ta fama da mamayar rasha godiya To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa na sake dawo da shingayen tsaron da a baya ta cire a wani lokaci da take farfado da dangantaka tsakaninta da makwabciyarta Koriya ta Kudu a cewar sojojin Koriya ta Kudu a yau Litinin. Bayan da tankiya tsakanin kasashen biyu abokan hamayya ta zafafa sakamakon harba wani tauraron dan adam na leƙen asiri da koriya ta arewa ta yi a kwanan nan a baya kasashen koriya su biyu sun cire shingayen tsaro goma sha ɗaya da suka sanya a yankin iyakarsu wato mai tsauraran matakan tsaro da ake kira dmz a takaice kamar yadda yake kunshi a yarjejeniyar 2018 da suka cimma da nufin sassauta tankiyar soji amma a yanzu yarjejeniyar na fuskantar barazanar wargazewa yayin da kasashen biyu suka fito fili suka yi barazanar janye ta yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2018 ta buƙaci kasashen biyu su daina ayyukan leƙen asiri ta sama da kuma atisayen jiragen saman yaƙi a wuraren da jiragen sama ba sa shawagi da kuma inda ba a ayyukan soja da aka ware a yankin na dmz sannan su cire wasu daga cikin shingayen tsaronsu na wato na nakiya da aka binne. To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a jamhuriyar Nijar. Fada ya barke a birnin Kwanni tsakanin matasan gari da 'yan Najeriya da ke gudun hijira inda akalla mutum guda ya rasa ransa biyo bayan sace wasu mutane da neman kuɗin fansa wanda aka zargi wasu 'yan bindigar Najeriya da suka ƙetaro da aikatawa daga birnin Kwannin ga Haruna Mamman Bako da rahoton. A garin birnin Kwanni wata arangama ce ta faru tsakanin matasan unguwar ɗan gebe da makera da Fulani 'yan gudun hijira daga Najeriya. Musababin faruwar lamarin ko shine sace mutane hudu 'ya'yan waɗannan unguwar da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen makon da ya gabata a kan iyakar Nijar Najeriya a lokacin da 'yan bindigar suka kira mutanen garin su lura cewa Fulani ne suka aikata wannan aikin abin da ya matasan cewa Fulanin da ke gudun hijira su kira 'yan uwansu da su saki mutanen su. wannan shi ya kai matasan ga zanga-zanga zuwa unguwar da 'yan gudun hijirar suke inda fulani suka hallaka yaro guda shugaban matasan birnin kwanni ila furo ya isa a wurin a wannan lokacin kuma ga abin da yake cewa da allah matasa su ɗauka hukunci da hannunsu ɗauka hukunci kamar wani lehi na ka azabe sa wani lehi yau in ka da gaskiya yan aima abu akwai hukuma sai ka zabi da gama hukuma sai ta ɗau mataki amma kai ka ɗauki mataki da hannunka ka ƙara hasa kutani don ne kun ga yanzu na ku iska ƙone ƙone an tsakanin yan gari da hillani idan kaga abubuwa kuma ya kaya lalacewa an rasa rai guda yaro matashi shi ko adamu reza ya yi bayani game da yadda matasan suka soka har suka tunkari fulanin yan gudun hijira yan najeriya mun zo muna tare sauran yaran to kasan lamarin duniya sauran yan mutunan nan da sauran yaran da suna gudana gudana har gudu ya kawo suka zo nan kaura inda aka samu matsala aka ce an kashe yaro guda dai abubuwan da sun faru kenan yanzu an ce mu bada miliyan 100 da mun kai magana na ce to miliyan 100 yanzu daga ba da na kira shi sai ce mini ce mai zancen da muka yi da kai na zancen kashi a ba kuɗi miliyan ɗari sai ce mai eh kuɗi yake shira in zo in na shira in kama shi ce a'a ba zancen kuɗi ba mi da kai dan babu kuɗi larura na ka gani a san yadda za a yi saboda akwai matsala. Tuni dai hukumomin gunduma suka aika jami'an tsaro a cikin dabara domin kwantar da tarzoma da hana karuwar tashin hankula ko da yake 'yan bindigar sun ce sai an ba su miliyan ɗari ko suna sako mutanen da su yi garkuwa da su. Daman hukumomin birnin Kwanni sun hango afkuwar wannan matsalar da jum jimawa inda suka tsawaci mutanen unguwar kaura da ma fulani 'yan gudun hijira daga najeriya da ke zamne a wannan wuraren da cewa fa su guji shiga ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u kamar yadda mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salih usar da wani ya yi wa manema labarai bayani lokacin da yake fassarar kalamman kafta abubakar ali shina shugaban gundumar birnin kwanni a lokacin da suka kammala taro na tsaro magana ta karɓar baki yau ba siri ba ne cikin garin ga duk abin da an ka ɗauko da wani gari in an ka biyo shiga sai a ce kaura duk wanda an ka kame an ka ce a biya kuɗin kinafin sai a ce kaura duk wani abu na mugun abu wanda dai an ka tashi cikin garin ga kaura ne ake magana kuma allahu alam mutane suna zargi na wasu jama'a waɗanda sun fito daga ƙasashen makwabtanmu ana zargin su bisa ga wannan lalura kamar wadda ni haɗi wani ba a kora kowa ba a tsangoma kowa amma shina da kyau ga waɗanda aka zargi in ya tabbata to sanwa kamar ba shi yiwuwa a sa ido hakanan na faruwa kullun jama'a sun fara bayani sun fara husata har ya kai inda wasu suna batun su zo da kansu su ɗauki wansa wannan lamarin yasa ana ci gaba da zaman ɗarɗar a daidai lokacin da jami'an tsaro suka kame mutane da dama domin yin bincike game da masu hannuwa a cikin ababen da suka faru yayin da waɗansu fulanin su karamta ciki. cikin takari zuwa waɗansu wuraren haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna bako daga nijar kuma bari mu kaɗa najeriya inda mutane sama da dubu ashirin da biyar suka ɓace cikin shekaru goma da suka gabata a cewar hukumar red cross da red crescent baban gida jibirin gare ka hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato icrc ko red cross a turance ta bayyana cewa kimanin 'yan najeriya dubu ashirin da biyar ne suka ɓace a shekaru goma da suka gabata hukumar ta bayyana cewa mutane dubu ashirin da biyar da suka ɓace wanda 'yan uwansu ne suka yi rajistan sunayensu da hukumar red cross ta ƙasa banda wasu hukumomi na daban a cewar kakakin hukumar ta icrc a najeriya aliyu dawobe hukumar ta ncrc ta fara hada waɗanda suka bace da danginsu ne a shekara ta 2013 tare da haɗin gwiwar ƙungiyar red cross ta najeriya a sakamakon barkewar rikici musamman ma dai a yankin arewa maso gabashin najeriya hususan jihohin borno yobe adamawa da bauchi da gombe ta kowane hanyoyi hukumar ta ke bi domin sada waɗanda suka bace da 'yan uwan nasu ga dai kakakin hukumar aliyu dawobe yadda mukan yi musa da mutane da iyalai iyalansu abu ne mai wahala sosai na farko za mu buƙaci mutum ya zo ya same mu ya nuna mana yana ya sami wani danginsa ya bata ko an rabu saboda haka suna bukatan a nemo musu shi wannan shi ne na farko na biyu za mu yi binciken eh, wuri na ƙarshe da aka gan shi koko eh, da aka rabu da shi idan gari ne ah, yaƙi ya same shi aka rabu a wannan gari to mukan yi kokari mu tabbatar mun san abin mun lura da population movement wato eh, inda 'yan gudun hijira suka dubfara a wannan lokacin da abin ya faru eh, da kuma ƙauyakun da suke kurkusa da wurin ko garuruwan da suke kurkusa in ta kama ne kuma mu shaida ma ofisoshinmu na wasu jihohi eh, kamar a najeriya in ya ketare wasu jiha muna ganin gudun hijira sun je can muna iya suma bincikansu Eh, wannan jiha eh, sa'an nan kuma mukan ainihin bincike ofisoshinmu da ke wasu ƙasashe. tun lokacin fara wannan shiri ta hukumar ta icrc ta bayyana cewa iyalai 400 ne aka gano tare da hada su da iyalansu a yadda kuma wasu 563 da ake tsare da su a cibiyoyin tsare mutane daban-daban su ma aka hada su da 'yan uwansu ta aikewa da sako ta kungiyar ta red cross babangida cikin mai amurka daga nigeria to a gaida babangida kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan na kawan dare na ale bawa sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo godo da bawa da mamba na kullum baba ba baban binta kanan aligin a yayin da na san maza magulza injin na san magulgata ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima Kudu na alhaji hamza gashe da ɗahi na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah ji kanshi gashe da tuƙe tandau mai kano mai saje sanyi da bature kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa karfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in hau bisa hanya kanan alikin abincin giwa wanda ka kwana da yunwa bawa guma guma ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana wanda rashi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin wanda shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su otan otan ɗantan bakwai ya ishe su ba ko wurin fasinja sai hantaru za ka ja uwa da tirela da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga dan wurin fasinja ko araba in ne a watsa saboda yan sanda kila a haɗu. laraba mai kalife kanan kalife To gaida marigayi shata yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya har yanzu tsugune bata kare ba dangane da batutuwan zaɓe domin a yayin da wasu ta leko ta koma wasu kuma an tabbatar masu da nasarar da zaben da aka yi masu ne. Bincike ya nuna cewa an shigar da jimlar kararrakin zaɓe iri daban-daban har guda dubu ɗaya da ɗari biyu da tara aka kuma kafa kotunan shari'a wato guda 98 domin bin ba'asin waɗannan ƙararraki da aka shiga. An kammala dukkan ƙara na ɓangaren majalisar dattawa ta ƙasa wanda aka samu kara 147 yayin da yanzu ake kan guda 417 na ɓangaren majalisar wakilai ta ƙasa. lamari guda ya taso kwanaki kalilan bayan da kotun ya ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci a game da zaben gwamnan kano kwaram sai aka fito da wasu shafukan daftarin hukuncin da ta yanke wanda kuma ya saba da hukuncin da ta gabatar a zauren kotu wanda aka yada a jaridu da kuma shafukan sadar da zumunta wanda ya kara ko ina cikin ƙasa. Hakan ne ya sanya kotun ɗaukar karin ta fito da sabon daftarin hukuncin da a ranar laraban nan da ta gabata inda ta ce hukuncin da ya tabbatar da nasara ga Nasiru Gawuna yana nan daram. A saboda haka ta yi watsi da wancan bayanai da ke nuna akasin hakan. Har wa yau cikin wannan sabon daftarin wanda ta ce shi ne sahihi kotun ta yi watsi da ɗaukar karar da abba kabir yusuf ya yi ta kuma umarce shi da ya biya naira miliyan guda ga nasiru yusuf na ladan gabe sabili da bata mai lokaci da ya yi wannan lamari da ya ja hankalin akasarin al'ummar kasa musamman lauyoyi da kuma sauran masana waɗanda suke ta yin fashin baki iri daban-daban abokin aiki na mamur kwalli da ke kano ya jiyo ta bakin Barisa garba abubakar lauya mai zaman kansa da ke jigawa abin da ya fi tasiri shine hukuncin da kotu ta karanta a kware kotu shine mafi a'ala akan wannan abu da ya fita daga baya masana wanda suka tsara shari'a ta kasance sun yi tunanin wannan tun a can ma mana an yarje ma abin da za a iya cewa shine wannan kamar kuskure ne na ainihin mai buga kunci kenan to amma kuma abin takaici ne a bangaren shari'a a ce bata iya tsayawa sun tsefe ba duba da yadda hukuncin yake daukan hankalin al'umma barisa ibrahim ceɗi shi kuma ga yadda ya lura game da wannan hukunci to abin lura da shi a nan shine idan muka karanta gaba daya jajimin ga wanda ya karanta shi gaba za zaka ga cewa gaba daya nasarar da take cikin jajimen ɗin gaba ɗaya zaka ga nasara ce ta su jam'iyyar apc to idan aka tashi irin wannan yanayi ba a karanta wani sashi na hukunci a bar wani bayan haka kuma alkalan kotunan nan guda uku ne dukkaninsu sun yi nasu separate hukunce-hukuncen ko kuma mu ce contribution na judgment inda suka tabbatar da korar wannan afi constitution din na jam'iyyar nnpp to a tsari na doka ba za a ce an kora afil din mutum kuma an zo an ba shi nasara ba a nan abin duba a la'akari da shi a nan shine jam'iyyar nnpp ya kamata ta garzaya ta yi afil duk da wannan abu da ya fito kasancewar idan lokacin afil din ta ya kure ba ta yi ba kuma su 'yan jam'iyyar apc suka nemi a rantsar musu da dan takararsu na gwamna to fa ne wanda zai iya jinyewa a rantsar da shi to sai dai kuma dr kabir sa'idu sufi wanda ke kwararren malamin kimiyyar siyasa ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano ga yadda ya ke kallon wannan al'amari lallai ba mamaki na ɗaya ya iya sawa hankalin ƙasa ɗin ya sake komawa kan hukuncin ita a kotun koli ko zai shafi yadda za a gabatar da hukuncin ko kuma wani yanayin hukuncin wannan kuma ya danganta ga yadda abubuwa suka ci gaba da tafiya tun bayan da aka fitar da shi hukuncin to ake ganin wato siyasar kano ɗin kusan ta sake dawo da ɗumin da ta ɗau ɗauka a baya a yayin da ake zaman jiran hukuncin kotun koli wanda shine na ƙarshe rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta fitar da wani sanarwar da kakakinta dsp haruna ya taɓa hannu a kai inda kwamishinan 'yan sanda na jihar wato cp muhammad hussein gumel ya gargadi dukkan magoya bayan jam'iyyar apc da na pdp da su guji yin wani duk wani taro ko gangami ba tare da izinin hukuma ba duk waɗanda suka karya wannan doka to za su game da fashin hukuma har wa yau a game da batun karar zaɓe A ƙarshen makon jiya ne kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta Abuja ƙarƙashin jagorancin Justice Ezekiel Ajayi wadda ta yi hukunci game da zaben gwamnan nasarawa ta ce kuskure ne aka samu a bisa hujjojin da ya kai ga yanke hukunci a kotun farko wacce ta ayyana david ogugado na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar nasarawa abokin aiki na zainab babaji ta zanta da mai ba gwamna shawara kan harkokin yada labarai na wani aboki don jin yadda suka ji game da hukuncin da kotun ta yanke. a yau dai muna shiga da da murna domin kotun daukaka kara ta yi abin da ya kamata a yi tun da farko a can lafiya don mutane da da suka kawo daga pdp suka kawo don suka cire su suka cire su daga cikin lissafi da hmm. wannan ya kai ga cewa i case na governor was very strong don ce bai kamata ma da an cire an ce wai shi gwamna sule ma ya fadi a zabe ba to sun ma gwamna sule sun kwashe case na na pdp suka mai wa gwamna sule da position na shi Allah shi zabe eh mm. muna cikin cikin anashuwa don a nan government law da nan abuja mutane sun cika ko'ina ga mutane ko'ina don na da manya duk an taru a nan ana anashuwa don godiya abin da ya faru faru yau Alhaji Abubakar Saddiq jigo ne na jam'iyyar PDP ya ce za su ɗaukaka ƙara ya zuwa kotu na gaba ga zuwa kotun koli. yau da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya zainab hmm. saboda yadda muka ji ga yadda abubuwa suka kasance kuma ita kotu ta je ta yi wani nata yadda mu ba mu ji daɗi ba amma za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa kenan mu je mu sake bugawa can mu gani hmm. kuma muna fatan insha Allah za mu samu adalci tana maganan cewa wai ita bibal da aka zo da ita wai ba an zo aji ta ne ba yi amfani da ita ba sa'annan shaidu da muka kawo da na ɗaya da na biyar da na nawa da na nawa da muka kawo muka tabbatar ma ita tabuna ta ce wai lalai wannan shaidu ɗin wai ba daidai ba ne hmm. saboda haka shi yasa su suka yanke hukunci akan suka bar mashi gwamna mai ci to amma mun mika wulaya mu zuwa ga ubangiji dama idan abu ya faru ko da na na bakin ciki ne addini mai koyar da mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ci sauya maka shi da alheri yanzu ya kallo ya koma sama kuma zaman lafiya hausa suka ce ya fi zama ɗan sarki sani malafa shi murya amurka daga katsina a najeriya To a gaishe ka sai fa a mana afuwa ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba. Da wannan dai muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Ibrahim a takaicen Gwamnatin Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsayar tsawaita tsagai ta bude wuta a Gaza na wasu wuni biyu a yau Litinin inda mayakan Hamas suka sake sako wasu mutanen da suke garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta sako wasu fursunoni 'yan Falastino. Qatar ce ta jagoranci tattaunawar tsawaitar yarjejeniyar wucin gadin sannan a ranar yarjejeniyar wato a ranar da yarjejeniyar tsagaita bude wutar wuni hudu na farko tsakanin bangarorin biyu ya kare. A yau Litinin a Georgia za a fito da gawar Rosalind Carter mai ɗakin tsohon shugaban Amurka wacce ta riga mu gidan gaskiya a ranar 19 ga watan Nuwamban bana tana mai shekaru 96. Wannan zai baiwa Amurkawa damar yi wa matar da mijinta tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ayyana da cikamakin rayuwata. Carter ta su ne bayan da aka fara bata kulawa ta musamman a gida a Georgia tare da mijinta ɗan jam'iyyar Democrats da ya ba ta dama a jimuryarta a lokacin shugabancinsa tsakanin 1977 zuwa 1981 sannan kuma ya ba ta tallafi na wajen fafutukar ta kan al'amuran da suka shafi lafiyar kwakwalwa. yayin da ake fargabar yiwuwar rasha za ta kai wa ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana na'urar samar da wutar lantarkin ukraine ta samu matsala a yau litinin sakamakon saukar dusar kankara da ake kira snow da turanci da ta yi sanadin jefa garuruwa da ƙauyuka sama da dubu biyu cikin duhu To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da mu Fiona Nandudu a mayi da kuma mu na yanzu Malam Patrick ni Ibrahim kalbasi Garba ke muku fata alheri. Wasu